بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله أما الإخلاص لله فهو حقيقة الإسلام إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فمن لم فمن لم يستسلم لله فقد استكبر ومن استسلم له ولغيره فقد أشرك وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام والإسلام ضد الكبر والشرك ويستعمل لازما ومتعديا كما قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأمثال ذلك في القرآن كثير ولهذا كان عنوان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا سواه كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده الإسلام علانية والإيمان في القلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتكى الشبهات استبرأ لدينه وجلده ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الراعي يرعى حول الإما يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك إما ألا وإن إما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا سلوها سائر الجسد كله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 shekarar miladiya 1429 wanda ya zo daidai da takwas ga watan bakwai shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako mako a cikin karatun littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan Shaykhul Islam Abu abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani wanda ya bar duniya hijira ɗari bakwai da ashirin da takwas wannan kuma shine majalisinmu na nawa a wannan littafi shine majalisinmu na takwas a jerin gwanon majalisoshinmu kuma wannan shine na hamsin da biyu mun tsaya inda malam zai fara magana a kan ikhlas ɗaya daga cikin ayyuka na zukata wahidin min a'malil qulub Ya ce wa ammal ikhlasu amma abin da ake nufi da ikhlas al ikhlasu lillah wato tsantsanta addini ga Allah fa huwa haqiqatul islam wannan shine tsantsan musulunci shine hakikanin musulunci idh al islamu huwa al istislamu lillahi la li ghayrihi domin abin da ake kira musulunci shine mutum ya mika wuya ga Allah shi kadai ba ya mika wuya ga wani Allah ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Allah ya buga misalin mutane guda biyu, mutum na farko yana da wato masu tarayya a cikinsa da yawa, waɗanda suke jayayya da rigima a kansa. Wannan yana shi ya fi cancanta da shi, wancan yana shi ya fi cancanta da shi. don haka kullum tunaninsa ya karkasu da dama yana tunanin wa zai kyautatawa daga cikin waɗannan mutane wa zai yi wa biyayya waye ba zai yi wa ba da kuma mutumin da yake ubangidansa ɗaya ne tak don haka zuciyarsa guri guda ta sa gaba za su zama ɗaya a wajen nutsuwa ta zuciya za su zama ɗaya a wajen biyayya ba za su zama ba mutumin da yake bautawa ababen bauta da dama ba zai taɓa zama daidai da mutumin da yake bauta wa Allah ɗaya kawai ba. Allah ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah bal aktsaruhum la ya'lamun bari wannan magana yawa yawancin su ba su da ilimi faman lam yastaslim lillahi faqad istakbara wanda duk bai mika wuya ga Allah ba to wannan yayi girman kai ya fifantu da sifa ta girman kai wa man istaslama lahu wa li ghayrihi faqad ashraka wanda kuma ya miƙa wuya ga Allah kuma ya miƙa wuyansa ga wani to wannan ya zama mushriki ya haɗa Allah da wani wa kullum min al-kibari wa shirki riddul islam dukkaninsu kuma waɗannan sifofi guda biyu sifa ta girman kai da sifa ta shirka dukkaninsu kishiyoyi ne ga musulunci wal islamu riddul kibari wa shirki musulunci kishiya ne ga girman kai kishiya ne ga shirka ويستعمل لازما ومتعديا كلمة مسلمتي أسلم ana amfani da ita a larabci ta zo ko dai ta zo fi'ilin lazim wato ba ta buƙatar maf'ulun bihi tattafi bi fa'iliha tattafi bi marfu'iha ko kuma ta zo fi'ili muta'addi yani tahtaju ila nasb tana buƙatar to kalmar fi'ilin yana zuwa da waɗannan fuskoki guda biyu lazim wa muta'addi a alqur'ani ya zo da duka fuskokin guda biyu ya zo lazim inda Allah yake cewa wa id qala rabbu id qala lahu id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin lokacin da Allah ya ce wa annabi Ibrahim aslim ka miƙa wuya sai ya ce na miƙa wuya li rabbil alamin kaga aslamtu anan ya zo fi'ili ne lazim iktafa bi marfu'ihi bai buƙaci maf'ulin bihi ba a wani gurin kuma ya zo muta'addi inda yake bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun kaga anan kalmar aslama ta zo muta'addiya ila al-maf'ul shine wajhahu da Allah ya faɗa bala eh haka abin yake man aslama wajhahu lillahi wanda duk ya miƙa ya sallama fuskarta ga Allah wa huwa muhsinun alhali yana mai ihsani yana mai kyautatawa falahu ajruhu inda rabbih to wannan yana da ladansa a gurin ubangijinsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma ba su bakin ciki wa amsalu zalika fil qur'ani kathir ire-iren wannan suna nan da dama a cikin alqur'ani malam yace wali hada to a dalilin haka ne kana unwanul islam a gare shi na musulunci abinda yake nuna musulunci a fili shine kalmar shahadatu Allah ilaha illallah kalmar shahada ita ce take nuna musuluncin musulmi ita kuma wannan kalma ta shahada wa hiya mutadamminatul ibadatu Allah wahda ta kunshi bauta wa Allah shi kadai idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah abinda kake faɗa shine ba zan bauta wa kowa ba sai Allah shi kadai wa tarka ibadati ma siwa ta kunshi kuma barin bauta wa wani ga Allah ba wa huwa al-islamu al-aam shine musulunci na gaba daya na bai daya wanda dukkan annabawa da shi suka zo alladhi la yaqbalu Allahu min ahadin min al-awwalin wal-akhirin dinan siwa addinin da Allah ba zai karɓi wani addini daga mutanen farko ba ba zai karɓi wani addini daga mutanen ƙarshe ba idan ba shi ba shi da musulunci kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min wanda duk zai nemi wani addini ba musulunci ba to ba za a karɓi wannan addinin daga wajensa ba sawa'un a cikin mutanen da ko a cikin mutanen yanzu ko wanda za su zo nan gaba kuma a lahira yana daga cikin asararru haka nan a wani guri Allah yana cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim inna ad-din inda Allah al-islam Allah ya ce ya shaida cewa babu abin bautatawa da gaskiya sai shi haka nan mala'iku sun yi wannan shaidar haka nan malamai qa'iman bil qist alhalin ubangiji yana tsaye da adalci la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya sai shi kadai Alazizu wanda yake gagara ba dau Alhakimu gani mai hikima Allah ce inna ad-dina inda Allah al-islam lalle addini a gurin ubangiji shine musulunci wannan magana ta shekul islam abinda take nunawa ko abinda ta kunsa a dunkule ibnu taymiya yana gaya mana cewa musulunci ya kunshi jigo guda biyu ko kalmar al-islam ta kunshi jigo guda biyu jigo na farko al-istislamu lillah wal inqiyadu lahu jigo na biyu kuma as-salamatu min ash-shirki ko kace al-ikhlasu wato idan aka ce al-islamu to ana nufin waɗannan ma'anoni guda biyu ana nufin ne wuya da saduda da taranta ga ubangiji shi ma'ana ta farko kenan sannan ana nufin an tsanta bauta kuma gare shi kadai. bayan ka miƙa wuya gare shi to duk kuma abin da za ka yi na bauta ta masa ya zama shi kadai, kwal kai wa ban haɗa shi da kowa ba duk sanda aka ce musulunci to waɗannan abubuwa guda biyu ake nufi al-islamu lillah والسلامة من الشرك الذي هو الإخلاص كمين قوية دا الله kada ka yi ja'in ja akan umarninsa, kada ainihin ka nuna fushinka akan kaddararsa. Wannan shine al-islamu wal lillah. Sannan abu na biyu ya zama na ibadarka babu shirka ko kaɗan a ciki. To idan kai haka shi ne ka zo da hakikanin abin da ake cewa musulunci, ka zama musulmi tsantsa. Wannan ma'anar ta al-islam duk malamai wato malamai da dama haka suka faɗa hatta malaman arabiya waɗanda suke wato warwara da kalele cewa game da harshen larabci a yadda suka fassara al-islamu kenan kamar abubakar al malami ne daga cikin malaman arabiya abinda ya bawa wa musulunci fassara kenan a larabci akan samu wasu daga cikin masu tafsiri idan suka zo kalmar aslama sukan ba ta ma'ana su nuna kamar ma'anar ta guda kamar ma'ana biyu take da shi wato kamar kauli biyu ne wani kauli an ce shi ne miƙa kauya wani kauli an ce shi ne ikhlas wato sukan sanya wannan ma'anonin guda biyu waɗanda suke kunshe karkashin kalma ɗaya kamar kauli ne guda biyu alhalin dukkan waɗannan ma'anoni guda biyu da suke faɗa suke mai da su kauli biyu kauli guda ne domin fassara ɗaya ce aka ba wa musulunci innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu waɗannan jumloli biyu na ƙarshe fassara ce ta kalmar halu da Allah ya faɗa da za a tambaye ka menene halu man al-insanu halu wani mutum ne Allah ya sifanta da kalmar halu'a sai ka ce shi ne idan massahu alkhairu wa idan massahu sharru jazu'a wa idan massahu alkhairu manu'a mutumin da idan alkhairi ya same shi idan sharri ya same shi mai yawan raki idan alkhairi kuma ya same shi mammako maruwaci wannan shine alhalu kaga waɗannan sifofi guda biyu ba wai kowace zaman kanta take ba wajen ba da fassara ga kalmar halwa a'a dukkanin su biyu sun tattara karkashin kalmar alhalu to haka nan waɗannan ma'anonin guda biyu al-istislamu lillah miƙa wuya da saduda da saranda ga Ubangiji da kuma ma'anar al-ikhlasu lillah tsanta bauta ga Allah waɗannan ma'anonin guda biyu gaba ɗayansu sun tattara sun dunkule sun ture a ƙarƙashin kalmar al-islam an gane ko ba kowanne zaman kansa yake ba dukkaninsu suna shiga ƙarƙashin kalma da yake ita ce al-islam saboda haka idan aka ce wani musulmi ne ana nufin wanda ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu ya miƙa wuya ya sadu daga Ubangiji sannan kuma ya zama mai ikhlasi a cikin bautarsa. Idan ya kasance bai miƙa wuya ga Allah ba, ya yi girman kai game da umarninsa da haninsa, wannan bai zama musulmi ba. Haka nan idan ya kasance ya miƙa wuya ga Allah kuma ya miƙa wuya ga wani Allah. An gane ko? To anan kaga nan ma bai zama musulmi ba. wa li ولغير الله lam yakun musliman. bai zama musulmi ba wanda ya miƙa wuya ga Allah shi kadai ya yi ikhlasi cikin bautarsa wannan shi ne musulmi kamar yadda Allah ce bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allahu ibrahima khalila Allah ya ce duk wato babu wani wanda ya kai kyan addini wanda addininsa ya fi na kowa kyau kamar wanda zai miƙa wuyarsa ga Allah ya miƙa gaba ɗaya gangar jikinsa da zuciyarsa ga Allah sannan kuma wa huwa muhsin zama na mai kyautata ayyukansa mai tsarkake ayyukansa ya wanda ba abillata Ibrahim Hanifa ya bi addinin annabi Ibrahim wanda ya karkace wa shirka yayi wa shirka bore yayi mata tawaye to wanda yayi wannan shi ne yake kan addini addini da fi kowanne kyau saboda haka musulunci ya tazammanu al-istislamu li qada'illahi wa amrihi wa nahyihi li qada'illahi wa amrihi wa nahyihi saboda haka idan aka ce musulunci musulunci ya kunshi fi'l al-ma'mur wa tarka al-mahdhur wa sabra 'ala al wato fi'lal ma'mur ya zamana kana aikata abin da aka umarce ka wa tarkal mahzur kana barin abinda aka hana ka sannan kuma wasabr ala al maqdur kana hakuri akan abinda Allah ya kaddara wanda yayi wannan shine musulmi kamil idan ya kasance ya miƙa wuya ga Allah amma idan ya kasance yana da awar musulunci amma ba zai iya haƙuri akan tsakarar ubangiji ba duk sanda wani abu ya same shi zai yi taraki wataƙila ma ainihin ya ba zama zuwa ga wani Allah wannan bai zama musulmi ba Inna hu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muslimin man yattaqi wanda ya kiyaye dokokin Allah sai yaya za ka kiyaye dokokin Allah ta hanyar ka aikata abin da ya ce kamar abin da ya hana wa yasbir sannan ka yi haƙuri akan me akan kaddara abin da ya kaddara maka ka yi haƙuri wanda yake da wannan shine wanda yake Me ya mai ihsani shi yasa Allah ce fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin wato wannan shine al-muhsin kuma Allah ba zai tozarta aikin sa to babu shakka kamar da Ibn Taymiyyah ya ce wannan shine hakikatin kalmar da muke faɗa muke lalatawa a kullum la ilaha illallah din abinda ta kunsa kenan wanda duk ya miƙa wuya ga Allah sannan ya miƙa wuya ga wani Allah wannan mushriki ne Allah kuma baya gafarta a yi shirka da shi yana gafarta abinda bai kai shirka ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wanda kuma yayi girman kai ya ki saduda ya ki mika wuya ga Allah to wannan hakika mai girman kai ne Allah madaukakin sarki yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangijin ya ce ku bauta mu ku roƙe ni zan amsa mu lalle waɗanda suke girman kai ga barin bauta ta mu Allah ya ce waɗannan za su shiga jahannama suna kaskantattu shi duk wanda zai yi wa Allah girman kai dan wuta ne kuma zai shiga jahannama yana kaskantacce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar da yazo cikin sayyid bukhari da wani sa yana cewa la yadkhulul la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar wala yadkhulu an-nar man fi qalbihi mithqalu dharratin min wanda duk a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar komayya na girman kai ba zai shiga aljanna ba wanda zuciyarsa take kunshi da gwargwadon kwayar komayya na imani ba zai shiga wuta ba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum haka suka san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikin amma wa inna fariqan minhum la yaktubuna al-haqqa wa hum ya'lamun amma sai su rika koyi gaskiya alhalin sun san da ita Allah ya sifanta su da girman kai aka kulla aka ba kulla ma ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa ashe duk sanda manzo ya zo muku da abinda zuciyarku ba ta so da abin da ya saba wa san ran ku sai ku girman kai sai Allah ya sifanta su da girman kai istakbartu shi ka san san gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan saboda haka wasu manzannin su karyata su wasu manzannin ba su kashe su amma da tsara sai Allah ya sifanta su da shirka sai takazo ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو subhanahu amma yusriku Allah ya ce sun rike malamansu su da masu ibada a cikin su sun rike su iyayen giji ba Allah suna halatta musu haram su yadda ko su haramta musu halal su yadda sun riki Isa almasihu dan Maryam Allah abun bauta ubangiji ba Allah amma umiru tare da cewa ba a umarce su ba illa liya'budu ilahan wahida face su bauta wa Allah shi kadai abin bauta shi kadai amma kuma sai suka mai da abun bauta da dama suka sa Isa dan Allah Allah suka sanya malaman su a matsayin Allah domin sun ba su wata dama wani hurumi na su halatta sun ba su wani hurumi na su haramta wannan ta zama bauta musu wannan ya zama rike su a matsayin rike su ubangiji Allah ce la ilaha illa huwa subhanahu wa ta'ala ba babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai kuma tsarki ya tabbata gare shi game da abin da suke shirka saboda haka dukkan wani wanda yake bida idan ya kasance ya san gaskiya amma yana faɗa da ita to wannan ya ɗauko wata sifa ta yahudawa ya yi kama da yahudawa a wanda zai san gaskiya amma ya faɗa da ita wanda kuma zai riki wasu ababen bauta tare da Allah to wanda kuma ya ɗauko sifa irin ta nasara za ka samu a cikin waɗanda suke faɗan la ilaha illallah akwai waɗanda suke da waɗannan sifofi na Yahudawa da sifofi na Nasara. Za ka ga akwai daga cikinsu waɗanda sun san gaskiya idan ka kefe da su za su ce eh kun san gaskiya su suke faɗa kuma mu ma wani abin yana mana kaikayi a ran idan ba za ku fito ku faɗa tare da mu ba. Sai ka ga kamar kuna tare da shi amma da an je an dawo sai ka gan shi tare da su. Lai akwai irin wannan da yawa. wani ma in ba ku yi an kara ba tare da shi za ku miji ya za a yaɗa sunna ya za a kashe bid'a har ya bada wasu shawarwari amma da rigima ta karke tsakanin bid'a da sunna sai ka gan shi a bangaren bid'a a cewa yake wakilta dariƙa kai za ka yi ya daga a'a to sai ce ba da kai muka cikin ba ya za mu yaki yaki bid'a saboda an fito zahiri kawai ka ba zai iya shigowa cikin sunna ba yana ga kamar a yanzu sunnan ba ta da ƙarfi don haka shi yana tare da don haka ya koma wakiltar gargajiyarsa aka taba shi ce, ai baban shi babban shi saboda haka yana wakiltar baban shi kaga wannan sifa ce irin ta yahudi sifa ce ta girman kai ma'ana ka san gaskiya amma kuma ka zo ka kama ƙarya ka kama barna ka makalkale har a dinga rigima da kai a kanta to haka nan za ka samu wasu suna da sifa wato irin ta nasara daukan wasu a matsayin ababen bauta ba Allah. Daga sun kasa addini ya zama gida-gida, sun yi addini a yada. Tare da cewa addini ɗaya ne, addini ta fuskar tauki abu ɗaya ne. Shari'a da kun min addini ma wasu bihi Nuha, wanda zai auha yana ɗaya kawo ma wasu sabi Ibrahim wa Musa wa Isa ana kai ku dina wala ta tafarraku fihi. kabura alal mushriki da ma tad'uhum ilayhi Allah ya sanya addinin musulunci ya zama daya dukkan annabawan nan sun zo da abu guda daya an aqimu dina wala tatafarraqu babu wani annabi da aka aiko face an aiko shi ne da bautawa Allah shi kadai annabi yana cewa al anbiya'u ikhwatu li'illat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid annabawa gaba daya kamar ƴaƴan kishiyoyi ne kamar dan uwa ne da abai mahaifinsu ɗaya ne iyayensu ne suka sha bambam. saboda ka tushen su guda ɗaya ne shi ne bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da haɗa wani da shi ba ko da sun sha bambanci a wasu matsaloli na shari'a a wasu kuru'a ta shari'a wannan kuma baya nuna bambancin su ta fuskar kultuwa ta fuskar bauta wa Allah shi kaɗai kamar yadda a addinin musulunci akan samu ainihin a wasu lokuta wani abu ya zama shari'a a wasu lokuta kuma a ɗauke wannan a kawo wani mai makonsa. Da farko musulmi suna kallon baitul maqdis suna kallon baitul maqdis suna kallon kallon as-sakratul muqaddasa can suke kallo su yi sallar daga baya Allah ya ce su fuskanci daki mai alfarma na Ka'aba su yi sallah. A lokacin da suka yi sallah suna kallon baitul maqdis daidai suka yi. Haka nan bayan an dawo da su zuwa ga Ka'aba da suka koma kan Ka'aba dai suka yi wannan duk a cikin addini guda daya an gane ko saboda haka addinai abin annabawa gaba da sun zo da addini ne shari'a su ta sha bambam saboda bambancin al'ummomi da aka samu da bambancin lokuta kamar yadda a musulunci ma an samu wannan a wasu lokuta an shar'anta wasu abubuwa daga baya aka zo aka shafe aka kawo wasu sababbi wanda duk wannan baya nuna cewa addinin guda ɗaya ne saboda haka musulmi wanda yake bauta wa Allah yana jin dukkan wani musulmi a ko'ina ɗan uwansa baya jin ƙaiƙayi game da kowane ɗaya daga cikin musulmi a ko'ina yake kowane jinsi yake ne kowane launi ne kowane ainihin yare ne daga kowace ƙasa yake idan الإسلام لا أمل سواه tabi افتخروا suna alfahari da إذن ni ba لإيا da إيبا ندا أوبا da shi لشيء musulunci. Saboda haka a duk inda nake ina ganin cewa musulmi ubanmu ɗaya. Ba na jin cewa wani ne bare a tare da ni. Don haka abin da yake girmamawa na musulunci ni ma shi nake girmamawa. Kibla da yake fuskanta ita nake fuskanta. Irin sallar da yake irin ta nake yi. Alƙur'ani ɗaya muke hujja da shi. Annabi ɗaya muka rike a matsayin wanda shi ne fatabul anbiya gaba ɗaya. don haka muna jin cewa abu ɗaya ke mu to amma addinin bid'a shi sai wa musulunci ayana sai wa musulunci ayana kowa yana da wanda yake girmamawa baya girmama wancan saboda ba nashi ba. ba haka ɗari ku suka yi ba aka mai da kowa da waliyinsa aka dinga alfahari da gata kowa yana kokarin ya ce waliyinsa ya fi na ɗan uwansa in ya tashi ziyarar kabari to kabarin waliyinsa kawai zai ziyarta har ba yana daga cikin sharuɗan wasu ɗariku in ka karɓe su ba za ka ziyarci kabarin wani wali ba sai na wannan ɗariƙa haka ba za ka ziyarci kabarin sahabbai ba sahabbai ba waliyai ba ne to duk suna sun yi wannan ɗariƙa ba shi ba kaga in ya baka wannan sharaɗin da zarar ka je ka ziyarci shuhada uhud to ka fita daga ɗari ka fita sai ka koma ya jaddada maka domin ya baka sharaɗi ka karya ya ce kakka ziyarci wani tsabarin wani wali sai waliyin wannan gari sai na abubakar ba wali ba ne fi sabilillah sai ka shiga garin madina ka je ka ziyarci kamarin annabi ka ce ba na da annabi sai na abubakar saboda matar dan tijariya ba ne ba na da sai na umar saboda matar dan tijariya ba ne ba zan je bakiya musu addu'a ba ba zan je shuhada uhud musu addu'a ba saboda su ba istijaniya bane ko kuma a kana zuwa a matsayin su ba yi bane to kaga wannan yawa musulunci a yaka kana da wani da kake girmamawa shi kadai kai yadda yana da girma amma ba za ka girmama sauran masu girma ba musulunci bai zo da wannan ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون kada ku zamo cikin mushirkai waɗanda suka yi wa addinin su ayana kun ga a lokacin jahiliya haka suka bayar da addinin kowace kabila tana da gunki da take girmama wata kabila ta girmama uzza wata kabila ta girmama lata wata kabila ta girmama manata salisa da ukra da Allah ya saboda haka in suka zo tsawafi kowace kabila ta dasa gunkinta kawai in ya zo in dan wannan kabilar ne wannan gunkin kawai zai je girma ba ruwan shi da sauran to kaga wanda ya shigo musulunci ya kawo irin wannan sai hi shabahu min al-mushriki sai hi shabahu min mushriki domin ya ce kada a girmama kowa sai abin da yake girmama sannan kuma za ka ga Ana cewa la tusallu ala quburi wa la tusallu ilaiha. Hadisi ne sahihi yana cikin sahih Muslim. Hadisin Abu Bakar al-Ghanawi. Sahihi ne annabi ya ce kada ku yi sallah akan makabarta kada ku yi sallah kuna kallon kabari. Amma shi mai da makabarta nan ne masallacin masallacinsa. Ana yake sa biyar har da juma'a. To kaga anan keta alfarmar nani na annabi sallallahu alaihi wasallam kararake. ya ce kada a yi sai ce masallaci ba zai gina kamar yadda waɗancan allazi da galabu ala amrin qala la tasidanna alaihi masjid kaga ya koyi da su lalle sai mun yi masallaci ana ana daidai bane shi yasa Allah ya sifanta su da ahlul galaba qala allazina galabu ala amrihim la nattakhidanna alaihim masjid dan wasu wasu wanda ba su san abin da suke ilimi ba wannan wai hujja ce ta su yi masallaci a kan kafa wai wasu sun ce lanatta idan na alaihim masjida su ma suka ce sai bini sun a Allah bai sifanta su da ilimi ba bai sifanta su da hujja ba eh, bai sifanta su da salaha ba ya sifanta su ne da galaba ce waɗanda suka yi rinjaye waɗanda suka fi yawa waɗanda suka fi ƙarfi wannan ne hujja wani so bai akara man fil ardi yudulluka an sabilillah in tabi illa dhanna wa in hum illa yakhrusun shi yawa ko ƙarfi ba ne yake nuna hujja ba Allah ya tashi bai ce wa qala ahlul ilmi ba la taqidanna alaihim tafsir yake galabu ala amri sannan suka fi karfi suka ce mu masallaci zani to ya dai sun fi karfi sai ka su to kaga ko mu yanzu inda ake shawara shawarar mu za a bi da nasiha mu ai ba za mu bari ai masallaci a cikin kabari ba ai ko to amma an fi karfin ku. mun yi bayani mun yi bayani da hujja amma aka ce sai an yi ba ka kisa mu sai an yi da to kaga shi ne allazina galabu ala amri Allah ke eh, sai mun yi to annabi ya ce kada ai sallah akan kabari kada kuma a fuskanci kabari ana annabi ya hana wannan amma sun bai da ibada su a can nan sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la tattakhidhu biyutakum qubura sallu fi biyutikum wa la tattakhidhuha qubura na biyu umar ta kai sallar na filfilu a gidanka kada ka maida ta kamar kabar kamar makabarta me yasa annabi ce kada ka maida gidanka kamar makabarta saboda bi saboda makabarta ce ba za ku rika yin sallar sallolin nafila a gida ta kuma da su makabarta to ga wani shi a gurinsa makabartar da ne gurin sallah kaga anan ba addinin manzo sallallahu alaihi wasallam yake bi ba da addinin manzo sallallahu alaihi wasallam ba a sallah cikin makabarta yasa har kullun tauhidi yake cin karo da waɗannan dalilu babu yadda za a yi mutum ya zama yana rike da waɗannan dalilu kuma yana kan tauhidi ba zai yi ba da mana ka rike waɗannan dalilu da waɗannan sharuɗin da waɗannan ibadojin kuma ka zama mai tauhidi haka zai yi ba don saboda su a tasun su an gina su akan rushe tauhidi to yanzu a yi wani abin da aka gina shi akan rushe tauhidi kuma ka ce ka haɗa tauhidi da shi haka ba za a yi a ce mutum gashi sunni sufi ba ce sunni ne sufi ne ha ba zai yi ba ko dai sunni ko sufi sunni sunni sufi sufi amma sunni sufi shi yasa lokacin da hasanul banna shugaban al-ikhwanul muslimuna na masar yake cewa ah, da'awatuna da'awatun salafiyatul sufiyya kai ya za ka hada haka tafka da walwala salafiyatul sufiyya wai su ɗan salaf ne kuma sufaye sai har ba zai yi ba ko dai ka zama ɗan salaf kana bin magabata ko ka zama sufi amma ka zama baka kana bin magabata kuma kana kuma kai kai sufi ne dai ka dubi yadda sufanci ne ke zaka gaba zai yi ba shi yasa wasu daga cikin shugabannin ta wannan tafiya ta wannan gwagwarmaya ta al'ikwanin muslimun kamar sa'id hawa yana da yana da yana da yana yana da yana da littattafai wanda ya rubuta kamar irin su dindin lahi eh sakafatan wa tafsiban yana da min ajli kusa wata al-amam da wasu littattafai da ya rubuta domin fara fito da wannan haraka ta ta al-ikhwan yana ɗaya daga cikin shugabannin su a Siriya to yana da yana da wani wani littafi wanda yayi akan sufanci sunan shi tarbiyatu na ruhiyya a cikin abin da yayi kira zuwa gare shi ne dukkan wanda yake bin wannan tafarki na na al-ikhwanul muslimu to ya zama dan tariqar rufa'iyya ya zama ɗan tariqar rufa'iyya domin ita ce tariqar da ta fi ƙarfi a Siriya saboda haka ya fito a cikin wannan littafi ya ma sarrafa aqida ta wahdatul wujud da cewa kowa ma Allah ne yana ɗaya daga cikin shugabannin kaga shi tunda an ce tafiyar ta ta hada da sufanci kaga ashe kenan ba lalle sai ya tafi wannan aqidun nan to kuma yana da wannan aqidun ya zai zama salafi haka zai yiwu ba don haka masu nasiha suka cewa sanin banda wannan abu ba ba daidai ka ba ɗinkatuna salafiyatun da'awatuna salafiyatun sufiya a ba zai ba ɗaya ko dai salafiya ɗin ko kuma sufiya ɗin musamman ma idan ka lura da cewa sufancin nan a yanzu kalmar sufancin nan ba ba ta nufin wani abu mai kyau idan da can ana ta magana cewa sufanci da farko yana nufin ibada da tsarkake zuciya wannan ya zama labari yanzu ba ba haka ba ne duk wanda aka ce ga shi nan sufanci yake yi ka bincika ka gani sai ka samu sun aiki ka samu sufi kuma yana kan aqida salafiya a yanzu gaskiya babu shi shi sa kalmar sufanci a yanzu ma ana aita ce ga nabi shi ne hanyar da ta karkace cewa hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. da haka tsohon tarihi ka ɗauko shi tana gaya mana a da can an samu waɗanda sufaye ne amma suna kan suna sun irin suwa ne irin suwa ne don haka irin wannan sufancin muke cewa Wannan dukkan wani abu ne a kwakwalwarka kawai amma babu shi a ƙasa a kwakwalwarka kawai za ka karanta shi amma a ƙasa babu shi duk duniya inda za a ce a nuna maka dandalin sufanci to wallahi sai ka samu abin da yake dauke da shi shi ne shirka da Allah da bidiyo a duk duniya ban ware maka wata ƙasa ba na ce akwai sufaye sunna babu to kaga ka zo kana faɗar abin da babu shi ka kira mutane zuwa ga abin da babu shi idan kana nufin tsarkake zuciya ga manzo sallallahu alaihi wasallam waye ko yadda da tsarkake zuciya zukata shi da sallallahu alaihi wasallam saboda ka wannan ya ishe ka bai kamata ba ka ɗauki wani suna ba wanda zai kawo rudu da haka kawai wani daga cikin sunna ya ce shi yana ganin ya kamata a samu sufanci mai kyau za a kai waɗanda suke irin wannan sai ya kamata abin da mu daina ya kasa gaba ɗaya gara a gyara shi ka gyara ne akwai wanda sun yi irin wannan kokarin su kamar kamar Yusuf al-Qardawi da yake ya taso a cikin harkar ikhwan yana kuma son sunna sai yake ganin za a yi a hada ka zama sufin kana sufanci kuma kana sunna to sai yake cewa ai sufancin za a iya gyara shi a yi masa kuskure ba wannan tarkacen da yake ciki da a tattara a zubar a ɗauki lubbin sufancin to inda za a samu matsala daga sunan sunan zai kawo rudani da inda duk inda ka je aka ce maka wannan waɗannan sufaye ne fa sai ka ji zuciyarka ta buga kai ta tattaru da za ka yi tantancewa wannan sufi bane sunni don babu wannan saboda haka bai kamata ka ɗauki wani lafazi ba idan ya kasance yana da rudani me yasa Allah ya ce wa sahabbai la taqulu ra'ina walakin walakin walakin la taqulu ra'ina wa qulu dunna wasma'u la taqulu ra'ina sahabbai lokacin da suke cewa ra'ina kalma da suke nufi ta wai dan da ana karantar da su bari mu rike wannan a ƙara mana gaba saboda suna nufi ra'ina min riaya da kyakkyawar ma'ana suke fadarta na yahudawa suka fake da wannan kalmar suke ba ma'anar ru'una ru'una tana nufin rubewa halar sun so a annabi ra'ina zage ta suke amma sun fake tun da sahabbai ba suna cewa ra'ina su ba ba za su rika cewa ra'ina amma suna kaɗar su da ma'anar zage sai Allah ya ce to ta taqulu ra'ina insha Allah ya hana su duk da kyakkyawan kasu da kyakkyawan kasu saboda kalmar ta zama rudani kuma ba za a bambance taka ba da tasu wani zai shigo da mummunar aliya ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi Sawa ka duk sanda aka samu rudani cikin wani istila wanda ba Allah ne ya saukar da shi ba. To barin ta shi ne daidai. Ba wai ka ɗauko shi ka ce a ci gaba da sarrafa shi a yi amfani da shi a yi masa wanka a tsarkake shi ba. Babu abin da zai tsarkake shi. Tattara a watsa shi. A ɗauki kalmomi da shari'a ta nuna su. A ɗau kalmar wara'u. A ɗau kalmar salah. A ɗau kalmar ibada. A ɗau kalmar zuhud. Duk kalmomi ne da shari'a ta nuna su. So mutum a zahiri alwari as-salih kalmomi ne masu ma'ana amma da ka ce as-sufi to sai kaga ahlus sunna gaban sa ya faɗi as-sufi kuma to kaga bai kamata ka ci gaba da kawo mutane rukuna ne ni irin ba to shi yayi kokari ya ce ana iya karɓar sufancin nan amma a yi masa wanka a tsarkake shi babu wani wankan sarki da zai rubuce shi saboda haka sai ya zama da shi kadai yake faɗar haka har yanzu ne ban ga wanda ya tafi ya kafa sufanci na sunna ba dan ba suka ba shi kadai yake fadar haka shi ma kuma ya kasa tafiya cikin wani abu ana zai shiga wata tarika da gara saboda a ta ba ya ba haka ba ma za su yadda da shi ba shi wannan abin da yake ma faɗa kenan wato su ba daidai suke yi ba ke domin ka ce a ɗauka a gyara wanda za ka faɗa masa haka shi kuma yana yin wannan abin abin da zai ce wato kenan ba ka yadda daidai nake yi ba saboda haka tsayawa akan المصطلحات الشرعية ash-shar'iyya kalmomi da shari'a ta yi amfani da shi da su shi ya fi ابن تيمية يقول لك سوى وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من القلوب والأعمال. ابن تيمية يقول ولا ولا أبدا بك أبدا أنا. يلا لك أبدا الذي بينا maka cewa asalin addini a hakika shine waɗannan al'amura na koyi wato waɗannan ayyuka na zuciya ba ba su samu gurbin zama ba sai idan zuciyar ta zama mai kyau wa annal a'mala zahirata la tanfa'u bidunha idan babu ayyuka na kwarai na zuciya to ayyuka kuma na gabbai ba za su yi amfani ba sallar mutum ba za ta yi amfani ba idan babu ikhlasi zama mutum ba zai amfane shi ba idan babu salati babu imani haka nan hajjinsa ba za ta yi masa amfani ba idan babu aqida mai kyau za ku fara gyara wa mutane aqidar su salatin su tsantsanta bautar su ga Allah sannan ka kirawo su kyautata ayyukan su na zahiri domin aikin zahiri din akan wannan ne zai gini idan babu aqida ka ce da shi kawai yayi sallah yayi azumi yayi zakka to akan me zai gina azumin da zakkar zai gina akan babu zai gina akan ruwa babu ba wanda da zai dauke saboda haka zai yi ta yin abu amma yana tashi a cikin babu ba tare da yana samun dadin abu ba anna al-a'mal al-zahira la tanfa'u bidunha in ba tare da aqida mai kyau ba in ba tare da ikhlasi ba ayyuka na zahiri ba za su yi amfani ba shi yasa ahlus sunna suka fi dagewa akan aqida din ko me za a koya maka idan har ba a fara baka aqida mai kyau ba to ba a taimaka maka ba malami ya fara koya wa ɗalibansa aqida mai kyau koya musu tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat su samu kyakkyawar aqida idan suka samu kyakkyawar aqida sai kuma sauran ayyuka duk su biyu baya ko wajen koyarwar asirka ana aqidar kuma ana wannan yana gyara aqidar sai na koyar ibada amma a ce a'a kakka a koyar da aqida in ana koyar da aqida za a raba kan musulmi ta yaya za a aqida ta raba kan musulmi aqida ɗaurewa take yi ba ta rabawa inda duk aƙida ku ɗaya ce ma sai muna rigima ashe kaga aƙida ita ta raba saboda wancan ya ya sake ta wancan ma ya sake ta amma in muka zo muka zama aƙida mu ɗaya shikenan babu sauran rigima a iya sabani a a cikin mata'il da ishihad wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ahlus sunna sun yadda da wannan kuma suna jin cewa al-musibu lahu ajran wal muqtiru lahu ajr wanda ya dace cikin matsalar da aka yi sabani yana da lada biyu wanda kuma ya kuskure yana da ladan ishtihadi guda daya kuskuren sa kuma mafurun lahu an gafarta masa kuskuren sa matukar yi ishtihadi da ilimi ba bisa ganganci ba to shi kaga in akwai wannan ba za a samu rigima ba sassaɓawa a aƙida shi yake kawo rigima shi yake kawo saɓani ibn taymiya yace kama qala nabi sallallahu alaihi wa sallama في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده الإسلام علانية والإيمان في القلب وهذا حديث أبو هريرة لي ودى علي بن مسعدة يروي توشي لدى قتادة شيكما لدى أنس إلى تكين مسندنا عبد الرزاق مسند إمام أحمد مسند أبي يعلى لبزار sun rawaito hadisin da wannan isnadin isnadi na Ali ibn Mas'ada an qatada an Anas Ali ibn Mas'ada an yi magana a kanta a fuskar jarhi malamai na hadisi sun soki ruwayarsa Imam Bukhari yana cewa fihi nazar wato akwai abin duba Imam Bukhari in ya ce wa rawi fihi nazar to wannan jarhun ne shadid suka ce mai tsanani saboda yana da wara'u wajen amfani da kalmomi bai cika cewa kazzab ba yana wara'u sai ce fihi nazar munkarul hadith ay la tahillu riwayatu anhu to akai ya faɗa game da Ali ibn Mas'ada ibn Adi yana to ammatu ahadithi ghayr mahfuza yawa yawanci hadisansa ba hadisai bane waɗanda suke karɓa ko a gurin malami. to duk da gashi wasu malaman sun wattaka gashi amma masu jarra hashi din su suka fi hujja to mutum irin wannan bai kamata ya takaita da ruwayar hadisi daga irin su katada ba katada ibn da amatu sadusi ɗaya ne daga cikin manya-manyan katafaran hamshakan malaman hadisi a Basra a zamanin. Wato ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai, makaho ne, amma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ilimin hadisi mai yawa. Sun ana maganar ilimin hadisi a zamanin sa to shi kenan in aka zo kan sai dai a yi yaka. a Lokacin da ya zo Madina, ya zo gun Sa'id ibn Musayyib da tabi'i ya zo karatu a gurinsa to duk hadisin da sa'id ibn musayyib ya faɗa shi ya gama da shi ke da ya haddace sai dai sabo ta kai sai da sa'id ibn musayyib yake cewa ya ya ya ya a'ba izhab ila baladika faqad anzalta kai wannan makaho ko magarin ka Na nace ne bai baka farko ko kuma yanzu me zan koya maka to irin su ne waɗanda suke da tarin hadisi galibi ɗaliban hadisi ba sa barin su bin su suke keke da keke domin su tasu ilimin su ka manya-manyan malamai na hadisi ba su kyale katada ba irin su shu'ba malamin ne. irin su sufyan sauri malamin sauri to ya za a yi kamar malami irin katada a ce yana da wani hadisi irin wannan amma ya kubuce wa manya-manyan almajiransa sai irin almajiran da suke lafa lafu. kamar alihu bin Mas'ada shi kadai ya yaji to nan ne alamar tambaya ne to shi ya ta da wannan ruwaya shi ya ta da wannan ruwaya shi ya sa malamai suka raunana ita wannan ruwaya ta ta Ali bin Mas'ada a dalilin sa ne yasa Imam Ahmad ya launa raunana hadisin nan mashhuri kullu kullu bani adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun riwaya Ali bin Mas'ada an qatada an Anas Imam Ahmad aka tambaye shi game da wannan hadisi yace hadithun munkar hadisi ne mai rauni kwarai da gaske saboda Ali bin Mas'ada shi ya takaita da shi ya rawaito shi da qatada tare da cewa an yi maganganu akan hisrinsa sannan kuma manyan almajiran katada ba su rubuta wannan hadisi ba sai shi kadai shi yasa Imam Ahmad ya rauna da hadisin kullu bani adam khata Ibn Taymiyyah ya ka hadisin ba tare da tabbihi akan raunin sa ba wala Allah bai yi tilahi akan maganganun malamai game da sanadin sa ba shi ya sa ya kawo su kuma ya maimaita shi a gurare da ya da dama a cikin littafansa kamar a cikin al-Iman al-Kabir al-Iman awsat a cikin an cikin wurare daban-daban a cikin majmu'ul fatawa da za usira ta mustaqim mukhalafat ashabul jahil ya bai mai hadisi na bincika da ko akwai wani guri da zai magana kan isnadin hadisin ban gani ba yace imam ahmad ya rawaito shi a cikin musnadin sa al-islamu alaniya wal imanu fil qalb musulunci a zahiri yake imani kuma yana zuciya a ruwaya yana cewa wa yashiru bi yadihi ila da bai rika ruri zuwa bikin kirjinsa har sau uku yana cewa attaqwa hauna attaqwa hauna haka hadisin ya kare da wannan ibarorin duk da cewa wannan ibarar ta zo a wata ruwayar ba ruwayar Anas ba malamai suna cewa niyyatul rajuli ablagu min amalihi wato niyyar mutum ta ga aikinsa wannan magana ce da dama daga cikin malamai sun faɗi ta wacce take nuna maka aikin zuciya ya ɗara aikin gabbai. Aikin gaba yana zuwa ne bayan aikin zuciya. Shi ya sa kyan ya ɗara kyan aiki, domin me na farko ita niyya mai kyau a karan kanta, Ubangiji yakan baka lada a kanta, ko da ba ta samu yin aiki ba. amma idan za ka yi aiki ba tare da kyakkyawan niyya ba za ka samu lada a kansa ba za ka samu ba don haka mutumin da zai yi aiki babu ikhlasi kaga babu aiki amma mutumin da zai yi niyyar kyakkyawan aiki sai bai samu damar aikatawa ba kaga yana da lada annabi ya ce man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasana wanda ya himmatu da aikata kyakkyawan aiki sai bai samu damar aikatawa ba sai a rubuta masa ladan wanda ya aikata sannan abu na biyu a malamai suna cewa wanda yake ya fara aiki na kwarai ya yi iyayensa sai kuma daga baya ya kasa ci gaba da wannan aikin yana so a zuciyarsa amma ba zai iya yi ba za a ci gaba da rubuta masa lada ko ba za a ci gaba da rubuta masa lada ba za a ci gaba da bashi lada mutum ne yana kiyamun laili lokacin da yana da karfi yana iya tashi yin kiyamun laili sai tsufa ya kama shi sai ya kasa ci gaba da kiyamun laili din saboda tsufa wannan za a ci gaba da rubuta masa ladan kiyama laili har mutuwa wasu malamai sun fassara ayoyin da suka zo a tsira a suratul tin والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. من هالك ادم ابيت مكي في ميكي ورسوله ɗimitewar halitta da ƙarfinsa haka muka halitta shi a ga tashi ya zama kamili yana iya wasu abubuwa sun mara da nahu asfala safili daga baya muka mai da shi tsoho tukum ba ya iya yin komai kuma sai Allah ce ce illal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun sai waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai lokacin suna da ƙarfin wato cikinsu lafiyarsu to ko da sun so sun kasa ci gaba da wannan to suna da ladan da ba zai yanke a ci gaba da ba su ladan da aka saba ba su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna bil madinati la rijalan ma tiltum masira ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم قالوا يا رسول الله هم بالمدينه قال وهم بالمدينه حبسهم العذر النبي gaya wa sahabbansa lokacin da aka fita yaƙi ta buka yake cewa a fa Madina akwai fa wasu mutane ba ku yi wata tafiya ba ko kuka keta wani kwari ko ko zazzabo ba ce mutanen nan suna tare da ku a nan ku da su duk ɗaya kuke a nan sahabbai suka ce kuma suna Madina amma ma tare da su a yanzu annabi ce suna Madina ba abin da ya hana su fitowa sai usuri sun yi bakin kokarin su ga sun zama tare da ku amma ba za su iya ba wani makaho ne wani gurgu ne wani ba da abin hawa wani ba da makami kuma ya ne ba bai samu ba kuma haka ya haƙura wala ala alladhina idza ma ataka li tahmilahum قلت لا أجد ما أتوك لتحملهم قلت, قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا tafidu min من dami حزنا la yajidu ma ينفقون irin wanda za su zo maka ya rasulullahi a bamu abun hawa ko fa yakin nan da mu za a gafa takobi na ga yawa jini na wuce tafiyar fa da nisa ba za ka iya ba dole kai hakuri ba yaki bane a nan bayan gari da za ka taba a gabar a'a yaki ne za mu tafi ta tafiya ce mai tsawo ga zafin rana wa ayyuhu tafidu min ad-dami hazanan Allah ya shirya da juya yana kuka yana zubar da hawaye bakin cikin baya da abin da zai hau ya tafi yaƙi. sai waɗannan kaga ubangiji zai rubuta musu lada kamar tare da su aka tafi yaki ما قطعتم ما ma ما, ما تركتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم كانوا معكم في الاجر لانهم كانوا معكم قلبا zuciyar suna tare da ku don haka kuna samun lada irin yadda suke suna samun lada irin yadda kuke samu hadisin abu kafshat al-anmari wanda tirmidhi ya inganta shi النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الدنيا لاربعه نفر رجل اتاه الله علما ومالا فهو ويتق فهو يتقي الله في ماله ويصل به رحمه ويتقي به ربه ويصل به رحمه ورجل لم يعطه الله مالا اعطاه الله علما ولم يعطه مالا فيقول لو ان لي مال فلان لعملت مثل عمله فهو, فهو نيته وهما في الأجل سواء لم يتي دنيا تبتو مبتو mutum na farko Allah ya ba ilimi ya san Allah. Allah ya ba shi yana tsoron Allah cikin dukiyar nan yana kiyaye haƙƙin Ubangiji, yana sada zumuncinsa ga wannan dukiyar. Kuma mutumin da yake annabi yace fa huwa fi a'la al manazil wanda yana bisa yana mataki na daraja mafi koli a aljanna sai mutum na biyu wanda Allah ya bashi ilimi ya san Allah amma kuma Allah bai bashi dukiya sai ya hangi wancan bawan Allah mai ilimi mai dukiya ga yadda yake da dukiyarsa shi ka ina ma ni ma Allah zai bani dukiya irin ta wani in yi aiki irin nashi Allah ce fa huwa niyyatu to wanda ita ce niyyar taka fa huma bil ajri sawa ɗaya suke alada ma'ana shi ma fi a'la al manazil waye ya kai shi can aiki sa kuniyar wa rajulun لم يعطه الله علما فأعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه فهو في أرجه المنازل ورجل لم يعطيه الله مالا ولم يعطيه علما فيقول لو ان لي مال فلان لعملت مثل عمله فهو نيته وهما في الوزر سواء سنتي نأخذ له نأخذ ثم الله يا باش دوكيا بباش علمي مجاهد لي سبو دهك فغمي ايكي تكن دوكيا فرنا ايكي تي ادوكيا تاسا bai san halal ba bai san haram ba duk abin da ya zo a hannunsa shi ne halal kawai abin da ya rasa shi ne haram alhalalu ba halal biyadi wal haramu ba uriba minhu in ya samu to ya samu halal in ya rasa to haram kenan saboda haka ya yake sai a dukiyar bai kiyaye dokokin Allah ba bai ba da haƙƙin dukiyar sai wani na hudu shi kuma Allah bai ba shi ilimin ba bai ba shi dukiyar ba sai ya ga yadda wancan jahilin da kuɗin yake yi da dukiyarsa Su ina ma ne ma Allah ya ba irin dukiya ta wani fanta ma gaba yadda yake in ke tare ni ga bai samu ba kuma ya yi mummunan kudiri ba ya da kudin kuma ga mummunan kudiri wancan manzo Allah yake ba huwa fi arda al yana can mafi munin matsayi a ranar gobe kiyama wannan ma da ya rasa, amma kuma mummunan niyya sai ta kai shi zuwa ga matsayin wancan annabi ya ce wa huma fil wuzri sawa sun zama daya to ashe kaga kyautatuwar niyya ablagu min al-amal Idan a iya samun aiki in ba niyya mai kyau sai kika zuwa ko da kuwa zahirin aikin yana da kyau sannan kuma zuciya kamar yadda Ibn Taymiyyah zai gaya mana ita ce sarki na jiki gaba ɗaya ita ce da sarauta jiki gaba ɗaya duk sauran gabbai na ɗan adam sojoji ne ga wannan sarki guda wato sojoji ne ga zuciya suna yi mata da'a suna yi mata biyayya suna zartar da abin da ta yi umarni da shi saboda haka idan ta gyaru sauran jiki sai ya gyaru idan ta lalace jiki ba sai ya lalace kamar yadda idan wancan sarki ya zama sarki na kwarai shugaba na kirki to zai ba da kyakkyawan umarni su kuma za su yi ɗa'a, sai su zama sojoji masu da'a sojoji na kwarai idan ya lalace zai tura su ne su ta zalunci saboda haka sai su zama sojojinsa har zalimai to kaga wannan shi yake nuna girman aiki na zuciya salahar zuciya ita ce bayuwa zuwa ga salahar gabbai dukkan wani zalimi da ka gani a zahiri to zuciyarsa ce ta gaba dukkan wanda kaga ya lalace to zuciya take ga lalace ita ce injin da take motsa gaban don haka in tana motsa tana motsa su zuwa ga salaha sai ga sun zama salihai in tana motsa su zuwa ga fasadi sai ga sun zama masu fasadi sannan ahlus sunna gaba ɗaya sun haɗu cewa tawbatul ajizi anil ma'siyati sahiha mutumin da ba zai iya yin sabo ba sai ya ce ya tuba mun san mu'tazila sun ce tuban ƙarya ne ba za a saurare su ahlus sunna suka ce tuban da yayi wato mutum ne mazinaci mazinaci an yi an yi ya yadda da sai kiya sai ya hadari sai gaban sai ya ya zama da ba'a da gaba sai ya fitara da ake kace da ya tuba daga zinar shi da ya tuba ya daina zinar nan hajjizalin ba mutum ne mai yawan zagin mutane da yi musu ƙazafi sai aka dace masa harshe aka ba zai iya kai komai ba maganar ya zage ka ba taso ba sai ce ya tuba ya daina zage zage a gurin mutum da lasin ce bai wallahi ba sai ba ahalu suna suka ce a matukar ne daga zuciyayi ta yi tuban da sahihiya ce saboda aslul tauba ne aslul qalb zuciya ta kudur aniya to matakar zuciyar tashi ta kudur aniya zai yiwu ya kudur aniya duk da ajizancin sa zai yiwu saboda haka wannan shi yake nuna maka girman aikin zuciya ga shi duk da babu gabar da za a iya aikin amma saboda girman aikin zuciya ahlus sunna suka ce tuban yayi sannan kuma an-niyatu salihah la yadkhuluha al-fasad النيه الصالحه لا يدخلها الفساد أتي ba niyya mai kyau تاباتي آه تو mai تاباتي با ita ce بتي نية بيكو أي إتكي أبدا الله يكي جبزلت يا ذا ta تاباتي amma aiki zai iya ɓaci sai zai iya talla ya gama sallar ko ba da tsada a fat yawa za su iya shiga cikin aiki amma ba za su shiga cikin ikhlasin ba ka je an ce ka kai وقت ikhlasi kai masa ikhlasi shi ikhlasin ai shine kololuwar aiki babu wani kuma sama da shi saboda haka al-ikhlas la yahtaju ila ikhlas لأنه في نفسه عمل محبوب عند الله ورسوله مرضي عند الله ورسوله وأنا شيء صح ابن تيمية يكي في مدى أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من الحدود والأعمال وأن الأعمال الظاهرة la tanfa'u biduniha asalin ayyuka gaba daya ne ainihin a tushen ayyuka gaba daya ne da zuciya idan suka gyaru sauran ayyuka na zahiri za su gyaru ko na zahiri ba za su ba za su samu karbuwa ba sai idan ayyukan batini sun gyaru idan ikhlasi da gaskiya da imani ba su samu gyaruwa ba to ayyukan zahiri ma ba za su gyaru ba malam yake wani hada qala nabi sallallahu alaihi wa sallam fil hadith al muttafaq alaihi an nu'man ibn bashir saboda haka ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin nan da malamai suka yi ittihad bukhari da muslim suka yi ittifaqi wajen fitar da shi daga an-nu'man ibn bashir Allah ya kara masa yarda shi kuma yaji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bayna dhalika umurun mushtabihat halal abili yake karara haram ma fili yake karara tsakanin su akwai al'amura masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nas da dama daga cikin mutane ba su san su ba faman ittaqa shubuhati istabra ad-dinihi wa 'irdihi wanda ya guji shubuha rikitaccen al'amari to wanda ya kubuta da addininsa ya kubuta da mutuncinsa kuma waka fi shubuhati waka fi haram wanda kuma ya fada cikin shubuha to wannan ya fada cikin haram ra'iyar a haulal hima kamar makiyayin da yake kiwo daura da shinge yushiku an yuwaqi'a dab yake da ya fada cikin wannan shingen ala wa inna li kulli malikin hima ku saurara kowane sarki yana da shingen da yake shinga cewa ala wa inna hima allahi maharim ku saurara shingen ubangiji shine abubuwan da ya haramta ala wa inna fil jasadi mudghah kuma ku saurara lalle akwai wata tsoka a jikin jiki idan saluhat idan tsokan nan ta gyaru saluha laha sa'irul jasadi kulli sauran jiki gaba daya ya gyaru wa idan fasada idan tsokan nan ta lalace fasada laha sa'irul jasadi sauran jiki gaba daya ya lalace ala wajhil qalbi wannan tsoka ita ce zuciya wannan hadisi ne babba ɗaya daga cikin hadisan da malamai suke cewa al-islamu yaduru alaiha yana ɗaya daga cikin hadisai guda uku ko hudu da malamai suka gana suka ce musulunci yana kai kawo a kansu wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da Imam Ahmad ya faɗa ce musulunci yana kai kawo akan Ishaq ibn Rahuya abokin Imam Ahmad shi ma ya faɗi wannan magana wannan hadisin yana daga cikin hadisai guda hudu da musulunci yake zagarawa akan su wato ya ƙunshi masail da dama wanda za ka shigar da su a ƙarƙashin sa wataƙila za mu bar sharhin zuwa satin zuwa insha Allah وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. wannan yana cewa don Allah ina son in san ingancin littafin alhalal wal haram na Qardawi littafin alhalal wal haram fil islam wallafar Dr. Yusuf Qardawi yana ɗaya daga cikin littattafansa na farko farko da ya wallafa kuma littafin ba laifi yana da kyau akwai abubuwa da za ta karu da su masu kyau musamman abubuwan da suka shafi ba akan wasu matsaloli na zamani duk da cewa akwai wasu matsaloli waɗanda suke marjuha waɗanda ba suke da rinjaye ba a cikin littafin nasa akwai littattafai da aka rubuta wanda samun su zai taimaka wajen fa'idantuwa da littafin alhalal wal haram kamar zayatul maram fi takhrij da alhalal wal haram na Sheikh Nasiruddin Al-Albani wannan zai taimaka maka wajen takhrijin hadisan da suke ciki sanin matsayin hadisan da shi ya kawo a cikin littafin sannan kuma akwai littafin Sheikh Salih Al-Fawzan mai suna Al-I'lam bi Naqdi Kitab Al-Halal wal Haram shi ma ya fi wasu gurare waɗanda yake ganin anan Qardawi ya yi kuskure ya yi masa gyararraki haka littafin waɗannan zai taimaka wajen fa'idantuwarka da Al-Halal wal Haram kitab Qardawi ta zama kamila wato dai a taƙaice littafin akwai abubuwan da za ka amfana da su da dama amma akwai wasu matsaloli waɗanda suke ba suke da rinjaye ba wannan kuma yace ya halatta a musulunci saboda ruwan sama a da sallar azahar da sallar la'asar wato aljamu baina salataini da uzrin a shari'a bai taƙaita akan magarba da isha'i kawai ba ya shafi dukkan wasu salloli da ake haɗa su waɗanda kuma su ne daman azahar da la'asar da magarba da isha'i illa iyaka dai ko za ku iya kaddara girman uzurin da zai sa ku haɗa. Idan kuna ga cewa uzurin ya cancanta a shari'a haɗa masa, domin ganin yadda ruwa din yake mamaku kuma babu alamun tsagaitawarsa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, kuma sannan za ku rabu, rabuwar da ba za ku samu ku haɗu ba a cikin masallaci don gabatar da wannan jafi to sai ku haɗa. Amma idan yayyafi aka fara ko kuma a ɗan fara iska, kila ma ta ɗauke sai ku ce to da dai an yi ruwa sai mun haɗe. babu shakka bai dace ba saboda haka hada sallah din bai takaita akan magariba da isha'i ba har azhar da asar sun shiga sai dai kawai wajen kaddara uzurin shine wataƙila a za a samu sabani wannan kuma yana tambaya game da ingancin hadisin da yake cewa Allah lana wa shakku da ahli kitab a wata ruwaya shakku da laidina ya ce wannan hadisi ya inganta hadisi ne ingantacce kuma akwai hadisan da suke ire-irensa waɗanda suke mara mata baya idan ka duba a kitabin jana'iz a cikin bulugul maram za ka ga wasu yace to kuma in ya inganta ne yake karantarwa yana faɗan irin nau'in haka na kabari ne akwai nau'in da ake kiransa allahdu akwai wanda ake kiransa ashakku allahdu shine wanda bayan an haka uwar kabarin kuma daga gefe ta bangaren gabas sai a yi wani karamin haka wanda a nan ne za a sanya gawa wato a jikin bangaren wato abin nan gabas na shi da ita uwar hakan gaba ɗaya za a yi babba sannan a gefen su kuma sai a yi karami a bangaren gabas to wannan shi ne ake kira Allah A ashaku kuma shi ne wanda za a yi uwa da sai kuma a yi karami a tafiya. wanda muke amfani da shi muke amfani da su ko abin da wannan nau'i a nan kasar malamai suna cewa an fi son a yi Allah saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita kuma shi kansa abin da aka yi masa kenan lokacin da ya bar duniya wato an masa lahadu shi sahabbai suka rika yi shakku ba laifi idan an yi amfani da shi musamman a gurin da yake kasa mai laushi ce ba ta da ƙarfi, domin Allah yana buƙatar kasar ta zama mai ƙarfi, don in ba ta da ƙarfi zai rubuta idan aka yi Allah a gurin da ba su da sandauri to kasar rubutawa za ta yi daga baya to galibi su can kasar su tana da ƙarfi sosai sun guri ne mai duwar wasu saboda haka lahadu sai fi dacewa da su mu kuma nan saboda kasar ta murakuwa ce kasa ce mai laushi ne. yashi ma wani lokaci to idan ka ce za ka yi allahadu to kabarin zai yi ta rubutawa shi yasa za ka ga malamai suna yin abin nan suna bari ana yin ashabu duk da cewa karantarwa ko a risala za ka ji ana fifita lahadu din karantarwa to amma kasar ba za ta ba da dama a yi allahadu din ba don haka ba abu ne na a ce sai an yi allahadu din ko da kabarin zai rusa ba ba daidai ba ne kuma kuma ce mutum ne yana da mata biyu sai ya biya ma ɗaya aikin hajji sai shekara ta dawo sai ya fara yi matsayar zubin kuɗi ya ce to kafin dai ya ƙara da zubin kuɗin sai ya rasu to yaya za a yi ba yadda za a yi hakuri za ta yi kuɗi ya zama na gado bai zama na ba ba za a ce ai a ƙara shi mata ba a'a ta waccan ta farko da ta samu ta je alhamdulillah ta kai ta fara. ita kuma wannan da bata je ba da mun bai zama wajibi ba akan ta ta je da ba ta da kuɗin zuwa ba wajibi bane akan miji sai ya biya wa su kuɗin nan idan ya ga dama ya yi to wannan ihsani ne yayi Allah zai ba shi ladan waɗanda suka yi ihsani kuma ita ma hajjin ta yi idan kuma ya ga cewa yana da kuɗin amma ba zai biya mata ba abokinsa zai biya wa ko babansa ko kakarsa to babu wani abu daidai yayi ba za a ce ya ba zai biya wa matarsa ba ba farali bane ya biya mata ita kuma ba wajibi bane ta yi hajji saboda sa'a shine ta mallaki dukiyar da za ta je hajji din guzuri ta je ta dawo da kuma lafiya tare da maharamin da zai raka ta idan ta rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to tana daga cikin waɗanda ba su da istida'a don haka hajji ba ta zama farilla a kanta ba ita kyauta duk sanda mutum ya yi ta idan man da aka yi wa kyautar bai yi ta ba to ba ta zama tashi ba in na ce na maka kyautar naira dubu ɗari matuƙar babba ba ta ta a jihunka ba to wannan kyautar ba ta zama taka ba in na ga dama na bushi iska ina iya cewa na fasa babu kuma komai an gane ko saboda haka idan da mutum zai yi ma wani alkawarin zai ba shi kuɗi ko ma ya furta da baki ya ce na ba ka kaza amma mutumin nan bai je ya karɓo ba ya karɓa ba sai wannan da ya maganar kyauta din sai ya rasu ba tare da ya yi yankin kyautar ba ya yi ta ba to a wannan lokaci kyautar ta koma cikin kayan gado saboda haka wannan kuɗi da yake zubawa yana niyyar ya biya mata ni ba kuɗin ba su zama nata ba sai kuma ya rasu saboda haka sai su dawo cikin kayan gado in an raba gado abin da ta samu zai iya kai ta haji su sai ta je ta yi haji da wannan kuɗin domin kuɗin ta ne wannan kuma ya ce don Allah akwai buƙatar a yi nasiha ga waɗansu malamai masu da'awar sunna ya kamata ya ce masu da'awar sunna ba sani ko yana nufin da'awa masu kira zuwa ga sunna ina da haka yake ne yace domin suna fitowa fili suna kama sunayen ɗan uwansu suna ambata wurin ɗalibai domin kada hakan ya bada kafa da ƴan shi'a da ƴan bid'a wurin aibata sunna haka nan yana faruwa to a hakika ko da babu dan bid'an da zai yi amfani da wannan wajen aibata sunna shi ɗan bid'a ba buƙatar ka bashi kafa yana da kafofi dubu da ɗari dubu da ɗaya ba a bukatar sai ka ba shi wata kafa amma dai shi wannan abu a karan kansa ba da bai dace ba yanzu nan aka gama sanarwar bita da za a yi a akan kunda'iyar ka zama mai wa'azi inda za a faɗi usulubin wa'azi yana daga cikin usulubi na wa'azi kada ka rika kama sunayen waɗanda kake yi wa nasiha domin wanda ya saba wa usulubi na nasiha ya zama usulubi na fadiha usulubi na ka kunyata su ka tozarta su idan an yi laifi an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya yi laifi ba tsayawa yake cikin jama'a ya ce wane wane wane me yasa kai kaza ba sai dai ya ce ma ya aqwamin na kaza wa kaza ma balu aqwami duk da ya san suna yi amma sai ce me yasa wasu mutane suke kaza suke kaza suke kaza to wannan zai sa mutumin da aka yi dan shi ya ce ya kuma karɓi nasihar ba tare da ya ji cewa ana nufin ta shi ba sannan kuma wanda shi kuma yake aikin ba tare da kana nufi ba ka ba san yana aikin ba shi ma zai ji an gane ko akwai wanda watakila yana irin wannan laifin baka ba san kai yana yi ba lokacin da kake cewa ma balu aqwamin sai ya ga kamar ma ka gane shi haka sai ya dinga ji a cikin ta amma da zarar kace da wani da wani kake shi ya san ba shi a ciki sannan kuma wannan zai zai tsara kusanto da zukata zai kusanto da zukata su zama abu daya wannan yana daga cikin usulubi mai kyau na da'awa ah, mutanen da za a fi sunansu a hanzara jama'a kansu su ne wato wanda barnar ta fito ta gawurta kuma mutane suna rutuwa da shi irin wannan dan an faɗa wani lokaci domin a hanzara mutane daga kusantar ka wannan babu wani abu amma kai ya zama usulubi ne na kai da ɗan uwanka ya zama na duk sanda ka tashi gyaran kuskure za ka kira sunayensu wannan ya saba wa usulubi da manhaji na da'awa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tafi a kanta kuma za ku ga hatta a hadisai za ga wani lokaci idan wani abu ya faru wanda ba ya da daɗin faɗa akan wani sai ka ji kawai an ce rajulun ko qatuwa ko imra'atun amma ba za ka faɗi sunan ba malaman hadisi su ta bi to ba kula ba kula su gano sunan wani lokaci a yi ta ne wani ya ce ai wannan wani ake ni, wani ce wani ake nufi wani ce kaga dai anan har yanzu ba a ce tabbatarwa ba a ga malamai su rubuta littafin al-mubhamat al muhammad fi sunna kamar littafin ibn bashkawal kamar littafin al-khatib al-baghdadi da sauransu duk wai kokarin a gano irin wannan muhammad din wani lokaci ba a ce an bincika an bincika an rasa gano wane ne to kuma duk wannan wani lokaci da gayya masu ruwaya suke yi dan su da mutum wa man satara mu'minan satara Allahu yawmal qiyamah wanda ya sitirta mu'mini shi ma ubangiji zai sitirta shi ranar gobe kiyama da fatan a wannan daura da a yi insha Allah za ta taimaka wajen gyara abubuwa da dama waɗanda suke kuskure ne a manhaji wajen tafiyar da da'awa ta sunna Allah madaukakin sarki ya ba ya ba mu kariya Allah madaukakin sarki ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bin sa abinda muke kuskure Allah madaukakin sarki ya nuna mana ya ba mu ikon gyarawa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi